godiya su ƙara tabbata da Allah maɗaukacin sarki da kowa mai komai salati da sallamawa ga tsayen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda su ta farkin sa har zuwa ranar cikin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. mu da sake haɗuwa a wannan masallaci na masjidu Umar Idris inda muka saba haduwa a wannan rana ta daren asabar 23 ga watan shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1447 wadda ya dace da goma ga watan hudu miladiya 2026 mun haɗu ne domin ci gaba da karatun mutum wanda littafi mai albarka sharhul usuli sitta مع قضية الشيخ العلامة محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله تعالى ولوالديه وللمسلمين a zaman da ta gabata mun fara karanto abinda malam ya kalto mana daga cikin littafin na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah suna alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya ishefan shi da maliki bayani abin da ya bambanta tsakanin waɗanda tawaliyai na Allah maɗaukaki sarki da kuma waɗanda suke waliyai ne na shaitan bala yake da cewa ya cewa kuli umma wa immatuha a anna كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك شوى dukkan magabata ittafaqa salaful umma dukkan magabatan wannan al'umma ta annabi Muhammad wa immatu ba jagororin wannan al'umman gaba daya sun ittifaqi sun haɗu sun yadda cewa ala anna kullu wahidin cewa kowaye daga cikin wannan al'umman yukhadhu min qawlihi wa yutrak ana iya harfan maganansa yau a yi aiki da shi kuma gobe yana iya faɗan wata maganan a aiki da shi saboda bai dace ba jiyan da aka haka aiki da shi bayan aiki da shi ɗin shi din bane yi aiki da shi ne dan maganan ta dace ce wadda kawai ba a ba a da daman aiki wata maganansa a ije wata magana Shi ne annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine duk abin da ya fada dama zai fada shi abin da ya dace kuma duk wani dama wancan da nasu aka ce ya dace ko bai dace ba ana magana ya dace da ya dace da nashin ne sun aka ce bai dace mana bai dace da nashin ba haka kan matubatan wannan al'umma da jagororinta sun yi ittifaki cewa babu wani wanda za a ce za a faɗi za a ƙarfi maganarsa 100% sun ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala yace wa hada min al furuq bain al am bain al anbiya wa ghairihi yace wannan shi yake bambanta tsakanin annabawa da wasu waɗanda ba annabawa ba su annaba da ma yazo abu da suka faɗa daga Allah ne duk wani wanda ba annabi ba kuma zai iya yin kuskure sai ya fara ba daidai ba an gane ko yace fal anbiya'u salawatullahi alaihi wa salamuhu يجب لهم الإيمان بجميع ما bihi an عن الله عز وجل yake su annabawan Allah Allah madaukakin sarki ya ƙara tsira da aminci a gare su baki ɗaya ya zama wajibi a gare mu mu yi imani da duk abin da suka ba da labari daga Allah wa tajibu ta'atuhum fi ma ya'muruna bihi kuma ya zama wajibi ne ya yi ɗa'a da biyayya ga duk abin da annabawa suka suke umarni da shi da khilafil awliya innahum la tajibu ta'atuhum fi kulle ma ya na biyu. yake da saɓanin wanda suka zama yi, su ba wajibi ba yi musu ɗa'a kan duk abin da suka da umarni duk wani wanda ba annabi ba ba ka yi masa ɗa'a ka ce duk abin da ya faɗa dole ka yi masa ɗa'a tunda ba annabi ba ne an gane ku shi kuma wanda shi abin da yake na addini haka al'amarin yake sani ya sa'a ma addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shi ne tushe shi ne ginshiki na addinin addinin hakika shi babu tambaya babu observation babu objection babu babu observation babu objection mun ga ga ka kuma sai a matsayin ka na muridi ka zama kana da shehunka ko shehu ne ka rike ko waliyi ka rike shehu wani matsayi yake da shi matsayin matsayin mukaddami yake ko matsayin ah, wajibi yake ko matsayin ukubi yake ko ya kai matsayin Ko kowane matsayi ne daga cikin matsayi in ka da kai ka zama mujidinsa ne to babu tambaya babu tambaya cewa ka zama kamar gawa a gaban mai mishi wanka haka za ka zama a gaban shehunka Aga in kana magawan ka kai da shi ku? yau awa a cikin ruhul adab Sheikh Ibrahim Iyas yake cewa kai ma ka sa a ranka kamar duk duniya ko duniya kawai daga kai shi kan kaji a ranka daga kai sai shehun ka ku kai ne kawai a duniya kan kajin ba kowa daga kai sai shi ne kawai Allah ya sa mu dace Kale ce to su wale ba musu haka yace walal imanu bi jami'i ma yukhbiruna bihi ko ba a wajabta mana imani da dukkan abin da ko da mutum ya tabbata waliyin ne na Allah to ba wajabta mana yin imani da dukkan abin da labari yace bal yu'radu amrahu wa qawluhu 'ala al-kitabi was sunnati in ya bada umarni ko ya bada labari to ana bijirar da umarninsa da labarinsa ga Qur'ani da sunna ake fama wafakal kitaba wa sunna wajaba qabulihi duk abin da ya ce da alkur'ani da sunna ya zama wajibi a karfa wa ma khalafa alkitabu was sunna kana mabdulan duk kuma wanda ya sa'a ma alkur'ani da sunna ya zama abun da masa kayansa yake wa in kana sahibuhu min awliya illahi ko da wanda ya wannan magana yana daga cikin waliyan Allah na gaskiya yace wa kana mujtahidan ma'zuran fi ma qalahu ko da ya kasance waliyi ne ko mujtahidi ne haka yin ya zama mujtahidi kaga ko da ake yi kuskure ma da zunubi amma duk da bai da zunubi ko mun ba za mu yi aiki da kuskure ba dora ma wannan yace lahu ajru lahu ajrun ala ijtihadi yana da lada akan ijtihadin sa lakinnahu idza khalafa alkitab wa sunna kana mukti'an wa kana min al-khata' amma in wa bi ijtihadi akai ya sa ma al da sunna to ya zama mai kuskure kuma ana sa ran wannan kuskure ya zama kuskuren da Allah zai iya yaji masa sai idza kana sahibuhu Allah mastafa hakan wani lokacin zai ijtihadin ya ji tsoron Allah ya nuna takawa gwargwadon iyawansa mala yace wa hadha alladhi dhakartuhu min anna awliya Allah yajibu alaihim al-i'tisam bi kitabi wa sunnah yace wannan abin da na ambata cewa ya zama wajibi ga duk wani wanda ya zama wali zama waliyin Allah ya zama yana riko da alkur'ani da sunna wa annahu laysa fihim ma'sumun da kuma bayanin da nayi cewa babu wani wanda ke ma'sumi cikin waliyai shi wanda baya kuskure babu yake yatubu lahu aw li ghayrihi ittiba'a ma yaqau fi qalbihi min ghairi ihtilal bil kitabi was sunna babu wani wanda zai zama masu ne ya cancanta gare shi ko ga wani wai a ji shi duk da ji a ransa ko ba tare da an yi la'akari da ƙur'ani da sunna ba ce huwa mimma tafaqa alaihi ya Allah azza wa jalla ce wannan shi ne yana daga cikin abin da dukkan waliyan Allah suka yi a akai dukkan waliyan Allah sun ittifaki cewa duk wani abu da waliyi zai fara ko ka ce zama waliyi sai ya zama mai riko da ƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu wani ma'asumi a cikinsu ba za a ci abin da ya ba sai yi la'akari da Qur'ani da Sunna ba a'a yake wannan abu da faɗa shi ne abin da dukkan waliyan Allah suke ittifaki a kai yake wa man khalafa fi hada duk wanda ya sa'a ma wannan tunanin falaysa min awliya illahi subhanahu sake a cikin waliyan Allah madaukakin sarki alladina amara Allah bi ittiba'i wanda Allah ya rubuta ubannin a ciki ba ciki duk wanda zai ce shi waliyi ne amma kuma karantarwar ƙur'ani da suna sun yi dama shi ɗabi'unsu sun yi hagu kuma ya ce kuma da karama mai yana duk ƙur'ani da sunna amma kuma ce duk abin da ya faɗa kar a bikirar da abin zuwa ga ƙur'ani da sunna a ga sun yi daidai ko ɗauki daidai ba dole a bi duk wanda ya ce haka ya ce to lallai wannan ba shi cin waliyan Allah. Ake bal imma an ya yakuna kafiran wa imma an ya yakuna muflisan fil ahli sai ya zama wanda yake wannan maganan ba ma musulmi bane kafiri ne ko kuma ya zama wanda ya nutso cikin jahilci dole ya zama ɗan biyu yake wa kasirun minan nasi yaghlaqu fi hadha al-mawdu' yake yawa daga cikin mutane suna samun tabanniya cikin wannan mawdu'i irin. fa yadhunnu fa yadhunnu fi shakhsin annahu waliyyu lillah sai ai zaton wani mutum gashi sai zaton cewa ai wannan waliyi na Allah wa yadhunnu anna waliyya Allah yuqbalu minhu kull ma yaquluhu kuma sai a zai cewa ai tun ya zama waliyi kuma ka duk abin da fara dole a karfa wa yusallam ilayhi kullama yaquluhu duk abin da fara haka za a sallama a ne kauya wa yusallam ilayhi kullama yaf'aluhu wa in khalafa alkitaba wa sunna kuma duk abin da ya aikata haka za a miƙa wuya ko da ta ma alqur'ani da sunna fa yuwafaqa zalika lahu fi adati da shi akan haka wa yukhalafa ma ba'atha Allahu bihi rasuluhu kuma a saba ma abin da Allah ya aiko manzon da shi الذي فرض الله على جميع الخلق تطبيقه فيما أخبره wanda manzon nan shine Allah ya farlanta ma gaba ɗaya halittu su gaskata abin da hada labari wa ta'atahu fi ma amara Allah ya wajaba cewa ai masa duk abin da umarni wa ja'alahu al-fariqa bayna awliya'ihi wa a'aihi wanda manzon Allah shine Allah ya sanya shi zama shine mai barraba mana mana tsakanin waliyansa da waɗanda ba waliyansa ba wa baina ahlil jannati wa ahlin nari man nan shi ke bambanta mana tsakanin ɗan wuta da yan aljanna wa baina su'ada'i wal ashqiya'i man nan shi ke bambanta mana tsakanin waɗanda za su ji daɗi a lahira da waɗanda za su shiga wahala yace wa man ittaba'ahu kana min awliya'i llahi almuttaqin wanda wannan manzon shine fa duk wanda ya ji shi yana daga cikin waliyan Allah masu takawa wajuntihi almuflihina kuma yana daga cikin rundunan Allah waɗanda za su rabauta wa ibadihi salihina daga cikin bayan Allah na gari wa man lam yattabi'u kana min a'da'illahi al-khasirin kuma duk wanda bai bi wannan manzon ba ya zama daga cikin makiya Allah hasararu almujrimina masu laifi yace fatajruhu mukhalafata ar-rasul وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال duk wani ake ganin cewa zai bar wannan wannan shiryan Allah sallallahu alaihi wasallam aka wanda shi ne yake kaza yake kaza din nan zai bi wancan ko da wancan ya sa a Qur'ani ya sa a Allah to wannan bin da masa wannan bin da masa da ya sa Allah tasha na farko da za ta ije shi tashan shine tashan farko wabbalali sai kuma ta kai shi zuwa ga tasha na bata yace wa akhiran ila al-kufri wal nifaq kasan karshe kuma ta tashi tasha na kafirci da munafunci tasha na munafunci da kafirci saboda duk matsayin mutum duk malantan mutum duk ilimin mutum duk tsoron Allah mutum duk abin da ya zo da shi za ka mai shi dalili dalili al Qur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gane yawa me dalili a yi kaza me dalili Allah ne ya ce ai ko manzon Allah ne ya ce ai sallallahu alaihi babu wani wanda yake magana babu dalili akwai littafan da muke karantawa yake koyan addini a cikin daga ahlari har zuwa mudawwana kana wuce kana kana kana kana gama ahlari ka shiga ashmawi za ga wasu guraren an faɗa kan ja maka aya ko a karanta maka hadisi a nuna maka lokacin da kai ahlarin nan ba kai a faɗa maka ayon ko hadisi amma yanzu sai ka ya fara buɗewa to ba su kuma kashin da ne da yanzu ka samu kana zuwa iziya za ga da za a dinga buɗe maka kuma dalilan dalilan da za a baka ya zai aka baka a kimawi. kana zuwa risala za ga an ƙara kawo maka dalilai za ga har hannun hadisi sai a kawo maka karanto maka hadisin ko nassin kayan, kuna mai kama da wannan to haka haka kana haurawa sannan kuma aka zo aka musu sharhi sai da nuna maka cewa abin malaman nan suka faɗa ba ko mutum ya zauna ne ya ciye koshi Ibrahim al-Asari ya ce awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasdiqu imani kawai dan ya koshi bane a, yana da dalili a Qur'ani yana da dalili a sunnan manzon Allah sallallahu shi ne shi ya sake sharhin amana a nuna maka cewa malam ba da kaya faɗa ba Me sharhin kuma ya zai faɗi wata magana da fahimtar malam kuskure ne sai ka maka amma wasu malamai sun fi kaza da kaza da kaza ga dalilan malam ga dalilan wayancan kai kuma kana da hankali sai ka dalilan sai ka aiki ba wanda yi dalili haka girman mutum ba wani matsayin da ake cewa ko ya faɗi magana a sallama mishi sallama mishi in ba manzo bane daga cikin manzannin Allah madaukakin sarki in kuma ka ɗauki wani ya ce shi ga shi cikin matsayi za ka bi shi ne duk abin da faɗa daidai ne ba tare da kana dalili a Qur'ani ko sunna ba malai ce to tashan farko da zai iya ga ne tashan bid'a daga nan sai kika tashan faka. tashan karshe inda za ku rabu shine tashan kafirci da munafunci Allah ka tsira da malaka wa tajidu katiran min haula'i yace za ka ga kowa daga cikin waɗannan mutane ummatuhum fi i'tiqad kaunihi waliyan lillah annahu qadara anhu mukashafatan fi ba'd al-umur yawa daga cikin masu irin wannan mutanen za ga babban dalilin su da yasa suka yi duka wanan nan waliyi ne shine su yana da mukashafa ya samu mukashafa ko an ga mukashafa wani ma mukashafa ba a gani ba labari aka bayar labari aka bayar kamar da a sheikh muhammad annazifi mai aliyaku ta tufadida ya ce da rusa na waka akan yaban sheikh ahmadu tijjani Sheikh Muhammad An-Nazifi Al-Yaqutatul Farida an zo an yi sharhin shi kusan golin biyu suka kama sharhin suna Abdurratul Khalida Sharh Al-Yaqutatul Farida to a cikin za akwai babi da yake faɗan mukashafa da shehun sa yake da shi daga cikin mukashafa yake shi daga cikin mukashafa sa shine yana ganin annabi ido da ido ba bacci ba ba ido da ido ba mafarki ba za ka duk tattaunawa da shi da annabi suna tattaunawa ne ido da ido ba mafarki ba an bayan shi ba bayan hijira shekara dubu ɗaya tsari ɗaya ne da wani abu amma yana ganin annabi ido da ido sai bayan wannan ma daga cikin abin nan na waliyan har yake faɗan wani ma wani ma shehu da shi mu kashe fashi hallahul makus ke lekawa shi hallahul makus yana lekawa yana lekawa to wani daga daga ji ka san akwai abin nan kamar da Sheikh Aliyu Harazimi yake fara cikin jawahirul ma'ani wa bulugul amani Sheikh Aliyu Harazimi ɗalibi ne na na na na Sheikh Ahmadu Tijani wanda da cikin tarorin sa aka jawahirul ma'anin ma yace yace imla'i ne Sheikh Ahmadu Tijani ya masa aka ce imla'i shine yana fada yana rubuta Sheikh Ati zaka je ce wa ta'altuhu radiyallahu anhu na tambaye shi kuma qala sai bin amsa sai na rubuta to wani za ga duka irin waɗannan yake daga cikin abin da yake ɓanta da shi da zai tabbatar maka shi wali ne yace yace yana yana rubutu yana rubutu yana tasbihi yana karatu yana karantarwa duka lokaci da kuma wani bisa ƙorama wani don fahimta yana rubutu yana tasbihi yana karatu na shi kanshi kuma yana karantar da wani kuma duka lokaci ɗaya wani ke hana wani to aka rasa a wasu duka ire-iren waɗannan ne ire-iren waɗannan ne ire-iren waɗannan ne akwai wani aiki sa samu duka ma zai kira shi aiki sai yana da yana da su shi ba zai wuce ba zai kira shi kaga duka wasu irin wannan mukashafan da za ta ai yana da kaza yana ganin kaza yana ganin kaza yake aw Babu babu tasarrufat al-khariqa lil-'ada ko a ce ga wani yana da wani tasarrufi wanda ya saba ma al'ada shikenan sai ce ai ya zama wali tun yana da wannan tasarrufi wani shine zai fara ya ce yana da shi wani kuma wasu ne za su iya aiki wani yayi an gane ko wani kuma shi din ne zai yi amma kuma kila tsafi yayi misali in su suna da wannan irin waɗannan waliyan shedan nan suna da wannan mutum da kai shi ya bi kai shi ya faɗi wani abu da shi كمان آه، النفحات الملك الغني المعروف بكنا كنا كوريا مع شيخ إبراهيم إياد أتكيكي فتيكي فتن جدتين جدتين أتكيكي بشيطنا زم ولي نفذ إيكي قد خصني بالعلم والتصليفي إن قلت كن يكن بلا تصليفي لكنني اتخذته وكيلا تحدبا فاقصدني خليلا أتني أغوائك سوى ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بمساني ومن شك في ذا فأرى وأسمأ من حيث لا يرى الفتاوى ويسمأ بأنني خليفة التجاني محب محبدا عن أحمد الأدناني أرجو أكش هذا mutum da kanshi ne faɗan kuma abubuwan yana faɗan sai ka wannan ba sifofi ne da mutum ya kamata yana da shi ba kuma sifofi ne wanda hatta annabawa ko annan annabin da Allah ya taɓa shi wannan sifofi yake yana da Allah ya keɓance shi da ilimin sanin zaibu yana da ilimin tasrifi yanzu ana zai ce to a yi ruwan sama saboda a samu sauƙi, ko a shiga sanyi ko a shiga daga sanyi sanyi ya isa haka sannan in kuntu kun ya kun Allah ne ina idan a rada an ya kula lahu kun ya kun to shi ma ya ce in yace kun kun fa ya kun kuma ya ce ila taswifi babu jinkiri yana faɗa za ta faru ba kaufa ba sai an jima a ila taswifi sura ga mutum da kanshi yana faɗa wata kuma shi kanshi yake ba? da sauransu sai su irin waɗannan kawarika ada din su ta ce a wani kawali ne ba ko ba su bane ma'aunin ba su ne ma'aunin Allah ya ce na amanu wa kanu yattaqun shine ma'aunin sai ma lai ce walaysa fi hadha shay'un walaysa fi shay'in min hadhihi al-umur ma yadullu ala anna ha waliyyun lillah babu ko ɗaya daga cikin waɗannan wanda zai zama dalili da ta nuna da wannan abun waliyin Allah ne بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم لم يكثر به حتى ينظر في متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai baliyan Allah magabata gaba sai sun ittifaqi cewa da za a samu mutum ya tafiya a iska ko ya tafiya a saman ruwa yace wannan ba za a roƙu da shi ba har sai an duba ya biyayyansa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muwafaqatahu li amrihi wa nahyi ya dacewansa wajen jin umarnin Allah da kuma hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ake kallo ba abin da yi ba ba abin da yi ba yake wa karamatu awliya illahi ta'ala min hadhihi al-umur duk wanda ya zama waliyin Allah ne Allah yana da mai miki abin da yafi wannan girma ba Allah yana da mai miki abin da yafi wannan girma amma dai Allah ya fita ba wanda zai zama waliyi ya zama imani ko mai takawa kuma imani da kawa ba a samu ce an bi Allah ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kawai magana وكرامات أولياء الله wa أعظم من هذه الأمور وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان صاحبها وليا Lillah? قد يكون عدوا Lillah? yake waɗannan al'amuran da suke zuwa da ta a al'ada da za su faru daga wani mutum ko da suna faruwa da wanda ya zama waliyin Allah kuma suna iya faruwa da ma wanda ba waliyin Allah yake fa inna hadhihi al-khawariq takunu li kathirin min al-kuffar wal mushrikin yake ana samun wannan daga yawa daga cikin kuffar da mushrikai ana samun kafiri wanda iya tafi shi mai tafiya iska ko yana saman ruwa ko haka bane ana iya samu shikenan ba ba musulmi bane kafiri ne shikenan dan mun gaishe da kira ruwa a wannan wali ne ha tsora wannan ma'aunin imani da kakawa yace wa ahlul kitab wal munafiqin yana faruwa da ahlul kitab da munafiqai wa takunu li ahlil bid'ah kuma yana faruwa da yan bid'a kunu takunu min ash-shayatin yana faruwa daga shaidanu. shaytanu yace fala yajuzu an yusanna anna kullu man kana lahu shay'un min hadhihi al-umur annahu waliyyu lillah baya halatta ayi zaton cewa duk wanda a ganshi da ɗaya daga cikin waɗannan al'amuran wai waliyin Allah ne baya halatta yace bal yu'tabaru awliya'ullah bi sifatihim wa wa af'alihim wa ahwalihim ana la'akari da waliyan Allah ne da siffofinsu da ayyukansu da ɗabi'unsu ne da kullum allati dalla alaiha alkitabu wa sunna wanda alqur'ani da sunna ya faɗi siffa kaza sukan waliyi ne sunnan manzon Allah ya faɗi siffa kaza sukan waliyi ne yace wa yu'rafuna bi nuril imani wal qur'ani ana sanin su ne da hasken imani da hasken alqur'ani بحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة أنا سنة سيدة حقيقة من إيماني بسيطة قد ساوى أزوتي كما شروع المسلمين وانت بسيطة أي كتاوى أبينا أغني كتي وقد اتفق سلف الأمة وإمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء gabatar magabatan wannan al'umma da jagororinsu da sauran waliyai da ittifaki cewa annabawa sun fi falala sun fi daraja sama da dukkan wani wali wanda ba annabi bane yake wa qad rattaba Allah ibadahu su'ada al-mu'ima alayhi Allah madaukaki sarki ya faɗi bayansa waɗanda ya mutu ni'ima waɗanda za su samu aljanna Allah ya sa su martabobi ne guda hudu arba umarati martaba hudu haka Allah ya sa su a ina Allah ya sa su a cikin sautin nisa aya ta tara Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله تدبون إيقاء دا الله إيقاء دا منزل الله صلى الله عليه وسلم فأولئك توحن من رانا القيامة سنة تارى مع الذين أنعم الله عليهم سنة تارى دا وطن دا الله مأوكة تركية متنعمة hawaye su Allah ce minan nabiyina na ga annabawa su ne hajjin farko tukun wasu bi'ina sai su je kai su ne suke biyo su wa shuhada'i tukun shahidai tukun suke biyo su wa salihi ne sai sauran ko mutanen kirki da ba sa cikin annabawa ba sa cikin kai ba sa cikin shahidai amma ko mutanen kirki ne sai Allah Allah da kanshi sai ya bi abokan zaman yace wa hasuna ulaika rafiqa lallai waɗannan abokan tafiyan sun kyautatu mana ake babu wani babu wasu abokan tafiya kuma da wannan kuma kolewa su ne wa annabawa su ne annabawa yake walahumul karamat allati yukrimu allati yukrimu Allah hau. Ya ce kuma suna da karamomi wanda Allah madaukakin sarki yake girmama awliyansa da su almuttaqina masu takawa wa khiyari wa khiyari awliya'illahi karamatihim la hujjatun fid din aw li hujjatin fid aw li hajati bil muslimina yace kuma zaɓaɓɓu daga cin waliyan Allah Allah yana ba su karama ne da dalilin gudayen biyu ko Allah ya ba su karama karaman ya zama hujja a addini ko kuma karaman saboda wata bukata ta mutane masu imani an fahimta ku wani lokaci karama na faruwa saboda ya zama hujja a addini a satin da gawa ta yi mun bada misali kamar Ahmad Jidat ko kaga wannan karama ce amma bai ta zama hujja a addini wani lokaci kuma Allah yana sa karama ta faru ko da bukatan da musulman suke da shi a lokacin misali sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da da da hadisin su tabbata cikin sahih musulun, sun fito masallaci wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su biyu suna tafiya cikin ɗaya ta sallar isha ga duhu ko an yi ruwan sama gari ya yi duhu sosai suna shiga inda duhu yake ko ta ga wani haske kamar tuci a gaban su yana haska musu hanya haka suka shiga tafiya suna hira suna tafiya suna hira suna tafiya suna hira suka kai inda wannan zai nan wannan zai nan suka ta hauskan suka rabu biyu kowa ya tafi da nashi bangaren haske kuma haske da ya wuce ba haske da suka shiga su har wannan karama ce amma me yasa li hajatil musulmi ne suna da bukatan haske a wannan halin ko da bukatan sai Allah ya nuna karaman su misali ko ba haka ba kamar hadisin ah, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba manzon Allah labari manzon Allah da safi bayan sallan asuba ta a cikin kuwa ya ga wa ga taurari jiya da suka toko a kafa a kafa kuma ga cikin sahabbai yace ni na gani amma hukumar Allah nake yi wa kaga yadda sun suke da gudun kada ya kansu ya zan su yi kansu ko mun da cikin dare ne da da ke ce kawai ni na gani ka kowa da ka wani yana kiyamul layli ke azuwa sai zama kamar ya yi bi kai yace amma sallah ba sallah nake yi ba na gani wani ya zo da yari manzalla ya koya mutu kawai bi kai sai kada kai ke dan ya zo kusa sai wani ya zanta bai ce shi ya gani lokacin yana karatun a kan tafsirul kahf cikin dare yace sai na ga doki na na ɗaura doki kuma akwai yaro na ƙarami yana kwance kusa da doki sai na ji doki ina ɗaki sai na ji doki ta gagara nutsuwa tana ta kai kawo ta gagara nutsuwa da na fito sai na ga wannan tauraron sun zumburo kafa kafa kafa kafa sun yi jab kamar za su sauka a gidana sai sai na har karatun saboda tsoron halin da dokin ke ciki kar ya kasa mun yaro sai wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta ci gaba kai mala'iku ne suke sauka da daɗin mulki karatunka a zonin karama ce akalu suna ba sa kora karama karama ya tabbata qur'ani da suna sun tabbatar da karama ashabul kafi ya ba su wannan matsayin karama ce Allah ya kashe shekara ɗari uku da ƙari kuma su tashi su rayuwa karama ce amma abin da mu'alu sunna suke faɗa ne in aka ce kaza karama ce auna da kur'ani da sunna yana warware wani abu da Qur'ani da suna ya tabbatar to ba tsara ba ta shi'ananci ne ya ci karo da wani abu na karantar Qur'ani da suna ba tsara ba ta shi'ananci ne wannan shi ne kawai ma'auni sannan shi kuma wanda yake yana da karaman ya yake mutumin kirki ne ko mutumin banza ne shi ne ake la'akari amma ba wani wanda ke mutum karama shi ne malam shi ma yake fara cewa karama tana faruwa kuma da karaban ta zama hujja a addini ko kuma da bukatan da mutane musulmi suke ciki a wannan lokaci malai ce kama kanat mu'jizatu nabiyihim sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ko mu'jizozin annabawa ba da Allah yake aiko annabawa da shi shi ma Allah Allah ya aiko su da mu'jiza ne mu'jizan ta zama ko saboda ta zama hujja a addini ko kuma da wata bukata a lokacin a misali mu'jizan da Allah Musa ya nuna a wajen Fir'auna da haske da hannunsa in ya sa hamatansa sai fitar da kanta ta zama macijiya. a wannan hujja addini wannan mujiza ce da Allah ya nuna ta zama hujja fir'auna ta ce cewa shi ka mai bane ba Allah bane da rabuwan teku shi ma hujja ce ta zama fir'auna shi ka mai bane ba Allah bane amma lokacin da kuma banu isra'ila suka buƙaci ruwan sha ne wa idh istamu qali qawli fa annakum bi'aqaka al-hajar fanfajara min hutnata asharata aina sun bukaci ruwa ne inda babu ruwa Allah ce wannan sankin da ta zama ciziya kuma sandan da ka buga ta raba teku, yanzu dukkan da ke gaban ka ita ma da ke ta sandan yana dutsen sandan sai ga maɓuɓɓugar ruwa daga jikin dutsen har maɓuɓɓuga goma sha biyu ta wannan mu'jiza ce amma da ya tsaya li hajjatil ko da bukatan musulmai wa'intan kuma mu'jiza ce li hujjatin fi dini ko da hujja ce a addini an fahimta ko to yadda mu'jiza yake faruwa shi ma haka karama yake faruwa Wannan shi shine shi abu abin da ya bayyana ga annabi wanda ya saba ma al'ada sunan shi mu'jiza wanda ya bayyana daga wani wanda ba annabi sunan shi ne karama shine kawai bambanci sai ma yake wa karamati awliya illa إنما حصل ببركة اتباع, ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم kake duk wani karama da zai bayyana daga wani wali da cikin waliyan Allah yana bayyana ne saboda albarkan shi mai mabiyin annabi Muhammad ne Allah sallallahu yace fahiya fil haqiqa tadkhulu fi mu'jizati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haka duk wata karama da wani zai zai nuna daga cikin mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tana cikin mu'jizan manzon Allah sai da bai zama mabiyin manzon Allah ba Allah ba zai ba shi wannan karamar ba Saka shi karaman waliyyai da suke cin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi karaman suna da cikin mu'jizan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bala yake wa mimma yanbaghi an yuraf anna al-karamat qad takunu bi hasbi hajati ar-rajul. Yake daga cikin kuma abin da ya dace a sani shine su karamomi qad takunu bi hasbi hajati ar-rajul. Ana fakuntuwa ne da rubutun bukatan shi wanda aka masa karaman. yace fa idha ihtaja ilaiha li basil imani aw al muhtaj atahu minha ma ma yaqwi imanahu wa yasuddu hajatu yace wani lokaci karaman tana zuwa ne in ya zama shi wanda aka bashi karaman ko wanda yara yake rayuwa tare da su suna suna da bukatan wannan karaman saboda raunin imanin su wani lokaci abin da ke sa ya faru kenan jama'a shi yasa yasa za ga malamin ta amana cewa za mu ga al'ummomin da suka zo farko-farko daga cikin sahabbai karamomin da ya bayyana cikin sahabbai da kai karamomin da ya bayyana cikin sahabbai ba so da karfin imanin sahabbai ya fi na mai na gaisa da ya suke bukata wajen ya karfafa musu imani sahabbai ba su da bukatan wannan so da karfin imanin su ya wuce wannan an fahimta ku kuma da shi cewa tana faruwa ne wani lokaci ba idan kasuwar mutum so da raunin imaninsa ko kuma awi muhtaj atahu minha ma yaqwi imanahu wa yasuddu hajatu. sai zama wannan mabukacin sai karaman ta zo masa sai da ta karfafa masa imanin sa kuma ya zama wannan bukatan da yake da shi an toshe masa wannan bukatar yace wa yakunu man huwa akmalu wilayatun lillahi minhu muttazniyan an zalika za a iya samun wanda ya fi wani kama waliyin Allah amma karaman wanda ke kasar shi ya fi shi ko da shi ke bukatan wannan ko da ƙarfin imanin yace fala ya'tihi mithlu zalika li'uluwi darajatihi wa ghinahu anha la li naqsi wilayatihi sai zama shi wanda shi ya tafi kan walittakan karamomin da ya zo ma wanda ke kasar shi bai zo mishi ba ko da shi ya wadatu daga wannan da ƙarfin imaninsa an fahimta ko da ƙarfin imaninsa yace wa lihada wannan ne kanat hadhihi al-umur fi at-tabi'in akthar minha fi as-sahaba yace da wannan ta aka ga irin waɗannan karamomin wanda suka bayyana a cikin tabi'i sun fiye waɗannan a cikin sahabbai so da kaifin imanin sahabbai ya fi ne ya fi na tabi'i to haka ma ana gangarowa ana gangarowa za a dinka gangarowa yanzu mu da muke rayuwa yanzu in ana cin ma imanin namu ta yi ƙarfi shine cikin labarin sahabban tabi'an ko haka bane yawa su kuma su da labarin wa za a ba su su kuma sha ba su labarin to haka su ne kama da su ko gani ba Haka mun muka yi bukatan labaruka da yawa shi yasa zamani na nisa littafai suna ƙara yawa saboda waɗanda suke zamani ke ƙara nisa da zamanin an tafta bukatun su zuwa zaben ta ci bukatun waɗanda suke gamba wai an fahimta ku كما لك بخلاف من يجري على بخلاف من يجري على يديه الخوارق لبكل خلقي ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة suke sabanin wanda za irin waɗannan abubuwan da suke sa'a al'ada suna bayyana a hannunsa saboda shiryar da mutane da kuma bukatan mutanen da suke rayuwa tare da su kaga su haɗa su daraja amma kuma bayyana a wajen su bayyana a wajen sabai an babu wani kora ya sha giya ne da zai tunanin akwai wani wanda ya daraja ko ba ka bane sanin addini shi a yake shi ne ke da waɗanda suka fi suka fi suka fi sahabbai suka fi sahabbai daraja ko ba ka bane wanda shi kuma dama yana yi ne saboda ya wofantar maka da naka addinin to wanda ya ce maka sabon da suka rawaito maka addini daga banzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bayan annabi to kai kake yin kenan eh kaga ita rake kai ma ya rusa kai ya rusa ka duk abin da zaka yi zaka yi maka kafin a ce ka manzo Allah ya ce Abu Huraira a ce manzo Allah ya ce za ka baka Abubakar Umar Uthman Abdullahi bin Umar Ali duka su ne za ka kira maka saka ce wannan duka sun yi ridda to kai ne kake yi do kai ka ga ita ne kai ne aka rusa amma ba ka ce baka an rusa ka ce aka aka bi shortcut yanzu ya rage naka in kai da sun yi riddan shi kiran kai ma sai ka bar me sai ka bar addini sai ka bar addini ko ba gani ba shi ta za ga a tsarin addini shi ba koyar da addini a ko ko kana son ka kada ganin masallacin shiya ne ka duba statistics ya ne rikwata na shiya yanzu a duniya Iran Iran ne ka duba statistics a Iran da coci da wajen botan yau sun fi masallatai yawa a cikin Tehran a haɗe ma headquarter Tehran ga masallacin alu Sunna ma koda ga masallacin ma Ahlus Sunna koda sai da aka jefa shekaran jiya ya fada wajen bautan Yahudawa ne wani, Yahudawa ya fada da sai kana addinin shi'a to shi ne ke wato wanda suka fi sahabai an gane ku amma kan wanda zai kawo wani wanda shi sahabai ala ce wannan su fi kawarik al'adat ala talatin malam sai rufe magana da bayyana mana rabuwan waɗanda wani abu ke faruwa daga gare su wanda suka kama al'ada suka fi da uku yace qismun qismun yakzibu bi wujudi zalika li ghairi al-abda yace sun samu wasu daga cikin mutane waɗanda masu sun karya ta fara babu wani abu karama mu'jiza ne kawai kuma annabawa ne amma ba wani ne mai karama wanda suka faɗi wannan wanda ba halu suna wani ya ce wa rufe ma sadaka bihi mujmalan ya ce za a iya samun daga cikin masu wannan tunanin wanda ya yadda ana iya samun a cikin ko a al'ada a wani karama ko mu'jiza amma ga annaba kaɗai ya ce wa kada ba ma yi yusaru lahu an kasirin minan nasi amma ya karyata abin da ake ba shi labari da ke faruwa daga yawa daga cikin mutane bayan Allah ya ce ne kaunihi inda laysa min al-awliya kuma shi suna wannan yana da wannan tunanin ne saboda tunaninsa ai ba ma ba ma wani abu wani walittaka ko annabawa ne kare shi akwai masu wannan tunanin ba mu tare da su yake wa minhum man yadhunnu anna kullu man kana lahu naw'un min khalqi al'adati kana waliyan lillah yace a cikin mutane kuma ko wanda shi yana ganin duk wani wanda yayi wani abu da ya sa'a ma al'ada to wali ne to shi ma ba ruwan ba mu cikin mu mana mu ahli sunna ba ma korewa ko ba ma ta shigo wani wanda ya wana zai samu al'ada wali ne a shine ne malai ce wakilan amfai ne kafa suka waɗannan tunani biyu kuskure ne tunanin da yake dare shi ke tunanin ahalus suna a eh, akwai waliyai suna da karamomi amma waliyan suna da sifofi sifofin qur'ani ya faɗa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sun faɗa haka zama waliyi ne gurbin da yayyanka ga Allah da bayyanka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da abin da ka zo da shi karama sai an auna a gai ya matsayin shi yake a Qur'ani da Sunna ya warware abin da manzo Allah ya zo da shi ya hukunci na al yana cin karo da wani abu na Al-Qur'ani da sunnan Annabi Muhammad Allah san shi warware kanka babu ko daya eh to kai kuma ya kake mutumin kiki ne ko mutumin banza an fahimta ko wannan shine ma'auni shi ma da ce wali hada da wannan ne tajidu anna haula yadhkuruna anna lil mushrikina wa al kitab nusra yu'inunahum ala qitalil muslimin yace da wannan ne za ga wasu cikin masu wannan tunanin cewa duk wanda ya gaishe da wani abu da ya samu al'ada wali ne haka same suna ganin cewa daga cikin mushrikai da ahlul kitab ma da nasara duka wai akwai waliyai kaga har suna taimakon su a yakan musulmai cewa wannan wali ne mushriki ne amma kuma wali ne ya za mushriki ya zama wali ko ahlul kitab ko bana sai zama wali yace wa annahum min awliya sai ta duka waliyan Allah ne malaka wa ulaika yakdhibuna an yakuna yukadhibuna an yakuna ma'ahum man lahu kharqu yace irin waɗannan za ga suna kare ta cewa babu yadda za a yi a ce mutum yana tare da su kuma yana tare da wani abu da kuma al'ada ce ba wali bane ba ganin ba zai yi kuma da yake wa tawabu amma abin shi zama daidai yana alƙawulu salih shine magana na uku shine ana iya samun ba iya samun akwai akwai karama akwai waliyai amma ko bisa shar'i da qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka gina yace wa huwa anna ma'ahum man yansuruhum min jinsihim la min awliya'i Allah azza wa jalla su waɗannan duk wanda kaga yana taimakon mushrikai da alul kitabi da tsara da hura da ya ga suna da wani abu na samu al'ada to shi ya zama daga cikin su amma ba saboda sun zama waliyai bane shi ma da yake wa fi ma nu'ila kafaya yace wannan abun da aka kalto daga littafin Ibn Taymiyyah muna ganin ya isa yi wannan bayanin a daidai wannan bijiran sha Allah ta'ala yace wa man aradal al-mazira ko wanda yake son tsari al-yarji ila al-asli kuma zuwa ga wanda yake cikin al-furqan wa awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan na Sheikh islam Ibn Taymiyyah yace wallahu al-muwaffaq Allah madaukakin sarki shi ake nima da da ya dace shi ake bukatar daga gurin wannan shine aqida ta ahlus sunnati wal jama'a game da waliyai da kuma waɗanda ba waliyai shi ya da akwai waliyai kamar yadda Allah ya akwai waliyansa akwai waliyan shaidan waliyansa ya faɗi siffofin su allazina amanu wa kanu yattaqun sune waɗanda suka yi imani kuma suka yi tsawa duk wanda ke siffantu da wannan siffan ba wali bane ba shi a cikin waliyan Allah madaukakin sarki an gane ku girmansa duk abin da ya bayyana daga gare shi na sa'a wa al'ada bishiyar baya jin Allah sau da kafa baya bin abin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani marma yana jin cewa shi abin da ke Qur'ani ko abin da ke hadisai na gama garin mutane ne shi kuma ke tantattu ne ka san a ka'idan tafiyan suke cewa kaman ishrun ne wa lubbun wa lubbun lubbi sai eh, suke ce wai addini hawa uku ne akwai kishin akwai lub akwai lubbin lubbi ne, misali za a baka misali a ce kaman gyara misali in ka ɗauki a yana da kawo a cikin ayago ko ƙari sannan ɗan da ke shi ma yana da ne yana da kawo amma da kawon wajen da kawon cikin kwafin da cikin gaba ɗaya wanne ne ya fi amfani na cikin amma ka ɗauka jaɗa haka wanne kake gani awa to wannan suka ce shi ne addinin da mu muke na gama gari kenan wanda kowa zai iya shi wanda ke tsarin ke tunan da kowa zai iya karanta wannan bayan kenan akwai da yake sun ciki sai je ga shi ne sai je shi na ganin wannan bawon soft da ke kan nan to akwai da shi kuma ya wuce nan shi sai kan lubbul lubbi can ɗan cikin to wanda sai can ɗan cikin to kai za ka rinka nufi kallon kaman ba addini ke ba ma kai ne so da kai mahajubi ne kisa kake mishi kallon wannan kisa kake mishi wannan kallon yawa abin da an a gane ku shi ta wasu suna wasu daga cin akwai wanda suke cike kalubalantar cewa ko ma addinin kristoci da suka A kada wajen wani bincike da shek da ojoji ya yi akan wannan matsala shi za ga ibn arabi kafa'i yake cewa yake cewa al'abdu rabbun war rabbu abdun ya laita ne fa manal mukallaf shi ya kai wannan matsayin kenan ce bawa Allah ne an sama dawa ne to wa za a tsora masa yi ko ko bari kowa yana da daman yayi abin da ya ga dama a cikin a cikin a cikin baitocin shi yake cewa yake cewa wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna yace walar rahibu fil kanisati illa ilahu fil kanisati yace da kare da alada duk allolin su ne yace kai fasko a toshi ma shi ma Allah ne duka haka wannan aqidan wannan aqidan duk wanda ya karatu a sofanci ya san tana sofanci a cikin kashiful ilbas Sheikh Ibrahim Inyas ya kawo wannan baiti na Ibn Arabi cewa wa malkalu a al'abdu rabbin wa rabbu abdul yake cewa wanda ya ji wani na faɗan wannan sai ya mishi kafiri in ji Sheikh Ibrahim Inyas yace amma ba za ka san cewa ba kafiri bane sai in ta kai matsayin da kai kana cewa yayi ne ya yadda Sheikh Aliyu Harazimi Sheikh Aliyu Harazimi cikin jawahirul ma'ani yana bayani akan akan akan abin nan tafsirin da Sheikh Abu Tijjani ya masa na fadin Allah na fadin Allah madaukaki cewa wa wa ma arsalna min rasulin إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون yake na tambaye shi game da menene tafsirin wannan ayar sai ya ce mun abin da ayar take duk abin da kaga wani yana sokawa ko dutse ne ko dabba ne ko itace ne ko bishiya ne ba bishiya ko itace ke bauta wai Allah ne ke bautawa Sai Allah ce la ilaha illa ana babu abubuwa tasiri wa na cikin da kaje na bauta Allah yake bauta sai ma ta tafsirin ayin gidi sai ce ka san dalili yace yace mun nake miki a'a yace ai saboda Allah yana da kishin da ba zai bari a bauta ma wani wanda shi ke da abauta miki ba inda ba Allah ne ya yadda ko shi ne ya tajalli a cikin abin ba suka ce yace ai da Allah zai halaka ne ba abun bautan ba ka tun da kaga Allah ya bari to Allah ne ake bauta mishi shi ne kaman kaman Allah ya farkar da kanshi a cikin a cikin wannan abu haka da yake kuskura mishi yake na tambaye shi game da hadisin man adali waliyan aqri azantuhu bil harbi yace yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma ta'atuhu alayhi wa ma taqarraba ilayya bi shay'in min ah, illa illa kuntu alladhi yasma'u bihi wa yadahu alladhi yabshu biha har zuwa karshen wannan hadisin yace da na tambaye shi Ahmad Tijani game da me wannan hadisin yake nufi yace wannan hadisin hujja ce da ke nuna cewa Allah yana shiga jikin bawa bawa ya zama Allah an fahimta ko ko suna ganin wannan kaga an koma asalin shirkan da manzon Allah zai yake shi amma kuma da sunan ne da sunan wai da musulunci kuma in kai faɗa da abin sai ba ka son annabi to na mu ne kai wannan na ruwan annabi da wannan abu da Allah ya hada annabi da wannan kisa Ko da Allah za ga ba ba in kai wani sai ce maka ƙarya ne ba ja cikin tafiyan su kaza ko kaza ko kaza amma aka zo aka bure aka yi karatu sai ba suke ta fara da malam lauta ran bai saboda dai na karatun da yau ma'ani shi kuma yace babu babu ba yana cikin mutuwa Allah ya sa mu dace insha Allah ta'ala ina ga anan zamu aya in mun zo zama ta gaba sai mu tashi akan al-aslu asali na shida kuma na ƙarshe abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi Allah madaukakin ce ya ce mana Allah muke roƙo ya tsada mu da dukkan alkhairi na biyu da lahira na'am asiri